الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا كان وتا نمسلمتي بقي وتا الشعبان hijira 1442 <clears throat> wanda ya daidai da ashirin daidai ga watan uku na 2021 wannan shi ne karatu na goma sha biyar ko a cikin wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam min kalami khairul anam na babban malamin musulunci abdulgani al-makdisi rahimahullah mun gama a karatun da ya gabata kitabul buyu a yau sai malam ya ce kitabun nikahi <clears throat> matatar bayanai kuma game da aure a musulunci nikahu game da aure a musulunci tun da kalma ce sananniya ga dukkanin musulmi za mu shiga kai tsaye zuwa ga waɗannan hadisai insha Allah abubuwa da yawa za su fito mana dangane da ƙarin haske <clears throat> kan abubuwan da muka sani a cikin wannan ibada mai albarka ana abdullahi bin Masa'udin qala hadisi ya zo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce da mu ya ma'shar shababi ya gungun taron samari man istata'a minkum alba'ata wanda ya sami ikon ɗaukar ɗawainiyar aure daga cikinku talata zawar to ya yi aure ta innahu a gaddu lilbasari domin shi ne mafi rintsewa ga ido wa ahsanu lilfarji mafi tsarewa ko kiyayewa ga ainihin gaban mutum wa man lam yastati' amma wanda ba zai iya daukar dawainiyar auren ba fa alaihi bisawmi to lalle a gare shi ya kamata ya rika azumi fa innahu lahu domin shi azumin a gare shi wija'un zai zama masa kariya ko katanga wadda za ta hana shi fadawa wajen haram wannan hadisi na abdullahi dan mas'ud hadisi ne sananne a gurin ɗaliban ilimi dukkaninmu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kira zuwa ga matasa cewa ya ma'ashara shabab annabi ya wajahar da wannan kira zuwa ga matasa shabab matasa abin da ake ce ma shabu a larabci matashi ba wai saurayi kamar da hausa suke faɗa ba saurayi a hausance wai su suna nufin wanda bai aure ba amma a larabci ko a gudun laraba suka ce shabo matashi ko da yana da mata hudu inda yana dabdala tsakanin balaga zuwa shekara arba'in da sunansa matashi na fata mun gani sai ake kira sabon fatan matashi kamar da mutanen annabi ibrahim suka ce da shi samina fatan mun ji wani matashi Taurayi fatan kuma a lokacin ya kai shekara arba'in ya zama annabi a lokacin su so da haka baya nufin cewa wai wanda bai aure ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga matasa ne saboda a lokacin su suka fi bukatuwa zuwa ga yin aure domin kar su fada cikin sabon Allah madaukakin sarki so da haka da muka faɗa a wancan karatu na baya shi sa annabi sallallahu ya ce mutane uku Allah bai sa su a cikin azaba ba zai musu magana ba ba zai tsarkace su ba ciki sai ambaci tsoho mazinaci me yasa saboda shi matashi yaro ko kuruciya tana sa ko sha'awa ko wala Allah bai yi aure din ba an fi zaton in za a samu lalata daga gare shi ake zato ba dan an ce ya je ba to babu shakka wannan kira ne zuwa ga mutum ya yi aure annabi yana bai shawara amma sai dai annabi ya ce mai nista ba min kuma alba'a alba'ata malamai suna fassara ta da ɗaukar ɗawainiyar aure wannan ya hada da iya biyan sadaki wala Allah al'adance iya biyar ɗaukar ɗawainiyar da ake yi a bisa al'ada al'adance zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza bisa yadda al'adar kasarsu ta gudana daga gari zuwa gari daga kabila zuwa kabila daga kasa zuwa kasa kowane da irin al'adarsu to wanda zai ya daukar wannan ɗawainiyar falyata zawwat abu na biyu zai ya daukar ɗawainiyar yau da kullum gwargwado abinda Allah ya hore mishi baya nufin cewa abinda wancan gida suke yi sai yayi shi sa malamai suke cewa abinda Allah ya dora mutum na aure shine ya ciyar da ita daidai karfinsa daidai iyawarsa ya tufatar da ita daidai karfinsa daidai iyawarsa ya ba ta gurin zama daidai iyawarsa daidai karfinsa sannan zai iya ɗaukar ɗawainiyar gwargwadon sha'awarta ba ta haƙƙinta na sha'awa sa'annan kuma zai iya yin adalci idan yana da wata mata misali a ce matansa biyu ko uku ko sama da haka sai idan zai iya daukar wannan dawainiyar gwargwadon abin da zai iya to ya yi aure gwargwadon abin da zai iya kuma zai kalli fa'a fa'o shi shine kini sa'ansa ko mes ɗinsa a harkar aure Ba na karya taro wadda ta fi ƙarfinsa wadda ta fi ƙarfin samunsa ta fi ƙarfin abincinsa ta fi ƙarfin tufafinsa a samu mukafa'a a cikin aure akwai mukafa'a shine duk wanda kaga yana shan wahalar aure galiban ya aure wadda tafi karfin sani mutumin da ya san samunsa ya san komai nasa ba zai je gidan da aka fi karfinsa ba ko da an ce zo ko da ta makale ma ka ce a a ƙarya ta fi ƙarya da ya sa ka ce a ainihin ni na san ma'anar aure ke baki sani ba ke ba abina na ba ce sai da aka wajibi mutum ya nemi ajinsa daidai shi shi ne zai sa aure ya zauna lafiya suna cewa wai abu tara shi ne yakan janyo zaman aure lafiya yi tarayya a kan abu uku ya fita da abu uku nan tafi shi da abu uku in san so ne ya fita shekaru kan tafi shi a harkar aure sannan ya fita ilimi kuma ya fita kuɗi <laughs> in matar ka tafi ko waɗannan abubuwa za a iya dan samun matsala ko mai san da take maka ta fi ka kuɗi ta fi ka ilimi ta fi ka shekaru sannan san so ne ka fi ta waɗannan abubuwa sannan kuma ita tafi ka kyau sannan tafi ka san da take maka tafi ka ainihin wato haƙuri sannan ku haɗu a kan manufa sannan kuma ku haɗa akan wani yare da ya haɗa ku kuna bin yaren juna ko da balarabi ya ce kai bahaushe ne ko ita baturi ya ce kai bahaushe ne ya zanto da wani yare da ya haɗa ku kada ya zanto kuna magana kura ne sa'annan kuma addini ya haɗa ku addini ya haɗa ku addinin ku iri ɗaya aƙidar ku iri ɗaya to za a samu nutsuwa to a ciki sai malamai suke kara kuma mukafa'a lalle ya zanto daidai da kai wajen aure da ka duk da mutum ya aure wadda tafi karfinsa zai samu matsala to annabi ya ce in ka samu ɗaukar ɗawainiyar daidai da kai to ka yi aure kaga wannan umarni ne annabi ya ce don haka imamu ahmad ibn hanbal yake cewa yin aure ibada ne duk wanda ya ce ma yi aure to yana kiranka ne zuwa ga wata hanya ba ta musulunci ba domin sai ya ce annabi ya auri mata goma sha hudu ya tare da guda tara ya zauna da guda tara ya tare da guda goma sha ɗaya sauran ba a samu tarewa ba Allah bai kaddara zama ba amma annabi ya auri mata sha hudu bisa magana mafi inganci in ka karanta sira ta dr mustapha murad shi yana cewa ma ya kawo annabi ya auri mata 24 ko 23 siratul rasul na dr mustapha murad amma dai magana mafi inganci ita ce magana imamu ahmad annabi ya auri mata 14 ne wanda aka fi sani ya tare da su sune guda goma sha a lokaci guda ya zauna da guda tara to duk wanda yake karka ya aure kamar yana cewa karka ba hanyar musulunci ne karka ba hanyar addini al al-bukhari a cikin sahih al-bukhari kitabun nikahi ya kawo wani babi kitabun nikah babun aure a cikin sahih al-bukhari sai ya kawo wani babi da ke magana a kan babin yawaita yin mata falalar yawaita mata sai kawo hadisin sa'id ibn jubair almajirin abdullahi dan abbas sayyid ibn jubair yace na zo gurin abdullahi dan abbas yace ina yaro wa zalika kabana an altahi ko gemu ban fara ba saboda yarinta sai ce sa'idu ka yi aure sai ce ban yi aure ban ji abdullahi dan abbas sai ce to ka yi aure dan na ji annabi ya ce mafi alkhairin al'ummata aksaruha nisa'a wanda ya fi su yawan mata ma'ana mai mace biyu ya fi mai mace daya mai mata uku ya fi mai mata biyu haka mai hudu ya fi mai uku A hannun hanisa sau da aka cewa karkai aure karkai aure wannan ba da wace ta musulunci ba matukar za ka iya ba'a ba'a baya nufin sai kayi kuɗi sai na samu kasan aiki duk sahabban annabi sun yi aure mafi yawancinsu ba kuɗi ne da su ba sai na ali dan makaranta ne kuma ya aure kuma abincin sama a gidan annabi yake kuma annabi auren mata da asaida fadima hiya bintu man hiya zauji man hiya ummu man amma abuha fa huwa ashrafu mursalin jibril bit tawhid qad rabbaha wa ali zawj la tasal anhu siwa ghadan bi yaminihi sayyaha man za yudani fil anami ulaha man za yudani fil anami fakhaha saboda haka ba magana fita sai na yi kuɗi ba wanda yake da zuciya zai iya zuwa ko tallafe wata ne idan ya rike gidansa zai iya zuwa ya yi noma zai iya zuwa ya tura kura zai iya zuwa ya yi kaza to rayuwa ba ana magana karya ba ce addini sai ibada idan ka ga mace ta ce ba ta san ka ko ba za ta zauna da kai ma ba iya ajinka ka aura bane kawai kuma ka yi mata karya me sana'ar ka ce wata nake sayarwa me sana'ar ka turin kura nake yi me sana'ar ka malamin makaranta ne ne me sana'ar ka ya sai di ne me sana'ar ka ko me ka fito faɗa wallahi wallahi ba abin da mace take so irin gaskiya kuma za a zauna lafiya sau da aka gwargwado abin da mutum zai iya shi zai amfani da shi annabi salasalma ya faɗa cin hadisin imamu ahmad kuma albani ya hassana hadisin duk mutumin da ya yi aure don Allah don ya rinsa idansa sai Allah ya taimake shi da wanda ya fita jihadi fi sabilillah da bawa mukatabi annabi ya ce haƙƙi ne akan Allah sai ya taimake su kuma aure ba hanya ce ta talauci ba ba hanya ce ta talauci ba hanya ce ta arziki Allah ya ce wal yastati fil ladina la yajiduna nikaha hatta yughniyahum Allahu min fadli to da haka duk wanda yake cewa kar kai aure babu shakka bai fahimci addini ba kuma dan boko ne galiban aqida boko ce ne dan boko ne kace zan yi aure ko zan ƙara aure sai ce what wai me ma kace shi bai ma ba to sai ka ƙare masa bayani <laughs> wai ma'ana ka taro abin da yake ya wuce hankali dan boko sai ga yana fada da kaninsa dan ya ce zai aure ko kuma ya saba da shi kwata-kwata ya daina mishi magana me kake da shi me ka taka wani kwalifikashin kake da shi wani karatu ka gama me ka me ka samu Shi ne kadai tunaninsa ya na zahiran min alhayatid duniya, wa kuma anil akhirati kuma ghafilun kai kana tunanin karka lalace karka yi kaza su ko ba tunaninsa kenan ba wallahi kwanan nan wani ya bai ya ya ce malam ga halin da nake ciki ya haɗu da yarinyar da yake so shekara da shekaru sun dame shi kuma ya fito amma uban ya ce sam sai ya kawo digiri na uku eh ba ma na biyu ba ba na ɗaya ba ya ce malam zan lalace na ce to Allah ka yi rashin sa'a ka fito gidan yan boko na je na samu uban ya ce malam ba fa zai yi ba ta wallahi sai ya yi digiri na ɗaya na biyu na uku nan sai ya zo da shi har mata haka ce musu wannan bala'in a ce sai ta yi digiri na ɗaya na biyu ta nama ta zo da magana aure ta wannan musifa ce sau da aka kada mutum ya ji tsoron aure ya yi don Allah Allah zai taimake shi ya yi kowace irin sana'a don ya rike gidansa Allah zai ba shi kariya to wannan shawara ce ta annabi sallallahu alaihi sai manzo Allah ce musamman ma a wannan zamani na fitintunu na bala'i iri-iri na ainihin wato abubuwa da suke saka mutiru sha'awa suke motsa sha'awa sun yi yawa a kafofin ainihin wato sadarwa a ina ne intanet iri-iri abubuwa daban-daban wani abu ma baka nema ba kana bude data ba a jeho maka ko kana so ko baka talla ne ake maka sai dai imanin kai sa ka kautar da shi haka ko facebook din nan kake shiga duk fina zinan da zaka ga ana jefawa galiban suna koyar da zina Kada ka rasa mai hikima kuma yara matasa suna shiga suna latsawa suna gani kuma an ce kasu aure ko kuma a rika tsoratar da mutane da auren wuri auren wuri Dala Umar Sani zai ke ta ce zinar wuri kuma ba a hannu. Allah ya kiyaye. In akwai wani abu da zai rinsa ido, annabi ya ce aure shine a gaddo lil basari. Abin da ya fi rinsa ido. In akwai wani abin da zai rinsa ma ido, ta aure shine a gaba. Fa innahu a gaddo lil basari. Wa ahsanu lil farji kuma ya fi tsare farjin mutum. sai ce wanda ba zai iya ba ko don ba shi da lafiya ko ba zai iya daukar wa'ancan matsaloli da aka faɗa ba a yanzu in an ce kawo kaza kawo kaza bisa al'ada musamman gidan da ake yin al'adun to sai annabi ya ce yi hakuri ya rika yin azumi malaman fikihu sukan yi amfani da fa'alaihi da falahu fa'alaihi sai su ce wajibi ne falahu mustahabi ne to annabi ya amfani da fa'alaihi bisauni ya zama wajibi ya rika azumi a gare shi ya rika yin azumi azumi yana dauke da abubuwa ne guda biyu wani lokaci yana karya sha'awa ba kowane lokaci ba wani lokaci zai iya rage sha'awa me yasa saboda idan mutum ya sha yunwa sai ne guda to wani lokaci zai shagaltu da ita kuma sha'awarsa za ta ragu ya zanto baya tunanin waɗannan abubuwa ɗin shi sa annabi ce yawai ta yin azumi ma'ana ya yi kamar na kwana goma kwana sha biyar dan ya karya wannan sha'awa na biyu idan yana azumin zai zanto zai shagaltu da ibada da tunanin in yi kaza ko in ya kalli kaza ko in yana duba kaza ladansa zai ragu na azumi zai zanto yana kishirwar banza ne sai sai rika shagaltuwa da zikiri da karatun qur'ani da sauraron wa'azi to kama annabi yana ba shi waɗannan sharwari ne don ya rika manta da waɗancan abubuwa na fata mun gane to in Allah ya dawo mutum yana yin azumin dan wannan kuma yana yi Allah zai taimake shi zuwa lokacin da ubangiji zai wadata shi kamar yadda wannan aya ta faɗa waɗanda ba su yi aure ba Allah ya ce ko ba samu dama ba su kame sai hakuri har Allah ya wadata su daga falalarsa hatta hum Allahu min fadli har Allah ya wadata su daga falalarsa kada mutum yayi zina me yasa saboda wani abu ne Allah ya ce ya riga ya yi muni dan mutum ba zai so a yi da kanwar shi yayarsa yarsa yar uwarsa babarsa duk wani nasa ba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila Allah ya ce abin ya yi muni inda ka san abubuwan da ke faruwa sau da ita zina idan mutum ya yi zina wadda ka yi zina da ita ba za ta taba ganin mutuncin ka ba har abada ko ka tuba ko ka zama waliyin Allah nan gaban ta ganka ka ma in ka ganta sai ka tuna abin na santa uwar wane ce iyayen wane ne sau da aka sai ka tuna wani abin ko me ta zama nan gaba to yana rusa mutunci kuma bai kamata mutum ya bayyana da al'aurarsa zuwa ga inda bai halatta a gare shi Allah ta'ala ya tsare mu wa na Anas ibn maliki radiyallahu anhu anna nafaran waɗansu gungun mutane ne nafaran ana tuwa daga uku zuwa tara shine nafar talatatu nafar arba'atu nafar sittatu nafar to kirge ne sai a ce daga mutum kaza kawai guruf din mutum uku mutum hudu ana ce musu nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban annabi ne waɗanda suka yi zamani da shi musulmi fa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi wasallama an amalihi fi sirri suka zo suna tambayar matayen annabi game da irin ayyukansa na sirri da yake yi wanda bai fito fili ba wato yana da wani aiki da annabi yake yi mu ma don min kokarin koyi da shi gida suka je suna tambaya ummi ya je masallaci muna ganin ayyukansa amma ko yana da wasu keɓantattun ayyuka da mu ba mu sani ba sai aka gaya musu cewa a ah, yadda dai annabi kowa gan shi a gida ga yadda yake ga yadda yake da sauransu Sosai suka ga su wannan ibada ta yi musu kaɗan kuma suka ga cewa ai shi yana da tabbas ya za mu biya ta shi shi da an riga an gafarta mishi ma ta kaddama min zambihi wa mata ta afkar sai ɗaya ce faƙala ba duhun la'a ta zawajin nisa ni ba ban ma'auri mata ba wato kasu ba ta mun lokaci wajen ibada kawai zan ta ibada ne ga Allah har na mutu faƙala ba duhu wasu suka ce la'a ni da cin nama har abada sai na ga na shiga aljanna tare da annabi faƙala ba duhun wani ya ce la'a nama ala firash ni ai na daina makwanciya kwata-kwata a kan shi fada sai dai bacci ya zai ɗauke ni ina cikin ibada <coughs> kada in ɓata lokaci a wata ruwaya wanda ya ce ba zai ci nama ba ya ce ne ba zan sake cin abinci da rana ba sai dai azumi kullum to shi ne sai annabi ya dawo aka gaya masa ga tambaya da suka yi ga amsa da aka ba su ga abin da suka ce sai dandanan Allah wa asna alai ya je hau kan mimbari yayyabo ga Allah ya gode masa innal hamdalillahi nahmaduhu kaza kaza kaza har karshe wa qala sai yace ma balu aqwamin me ya samu waɗansu mutane qalu kaza wai suka ce kaza suka ce kaza to su tsaya su bi ni usalli wa anam ni dinnan ina sallah da daddare kuma ina bacci wa asumu wa ufdir ina azumi wata ran kuma ina cin abinci ba kullum nake azumi ba wa tazawwajin nisa kuma ina auren mata famar rajiba an sunnati falaysa minni wanda ya kyamata sunna ta ma baya tare da ni a tarwa annabi ya fito ne cikin fushi yace antum alladhina qultum kaza wa kaza ko kace kaza da kaza lakinni ana afshakum lillahi wa ataqakum la na fi ku tsoron Allah na fi ku bin dokokin Allah sai ya faɗi abubuwa sai ta duk wanda ya kyamata sunna ta baya tare da ni sau da ka aure sunnar annabi ce kuma sunnar annabawa ce Allah ya ce wala da arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wama kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idhnillah li kulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha wa yathbut wa indahu ummul kitab sannan bincike na tarihin sahabbai ya tabbatar da ba wani sahabi da ya zauna da mata daya bayan uku hudu da suke yi kuma suna da bayi suna da jawari suna da bayi suna da milkul yamin sau da aka zama da masaɗai ma illa ne kuma ba sunna ba ne da ya sa saboda yin auren da yawa shi zai maganin matsaloli da yawa zai maganin kai kanka ya taimake ka a rayuwa sannan ya yi maganin al'umma duk waɗanda ba su samu auren nan ba gaba ɗaya Allah zai kawo musu gudunmuwa wannan yana daga cikin abubuwan da ya zama wajibi al'umma ta rika lura da shi wallahi in ka shiga cikin birni ka shiga ainihin har ƙauyuka ma yanzu yanzu mun fara zama kasashen larabawa shine anisa ai shekara talatin talatin da biyar ba ta aure ba har arba'in a kasashen larabawa sunnal onusa ta kai shekara arba'in ba aure wata mata da shi hamsin hatta haƙura ta sallama da irin waɗannan rayuwa kuma tana da haɗari عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سعد يترد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مزعون التبتل النبي يا ردي يا ميد مرتني وعثمان بن مزعون سوى كري يدي يتبتلي التبتل الانقطاع إلى الله بالعبادة وترك الزواج mutum ya ce shi ya koma ga Allah ka kan ba zai aure ba sai ibada to shine Allah ya ce wa tabattal ilaihi tabtila tabattal ai in ka fi ilaihin kita'an ka yanke zuwa ga Allah ka kan ka koma gare shi to sai wasu ka dauka yana daga yankewa zuwa ga Allah barin aure shi sa matar da bata aure ba ake ce mata batul kamar maryam ake ce mata batul amma cewa fatima batul wannan kuskure ne in ji malamai a sai da fatima ba a ce mata batul dan batul wanda ba ta aure ba ita ko ta yi aure ta haihu tare da sayyidina ali ta kuma haifi yaya hassan da husaini da muhsin da ainihin zainab da ummu kulsum ta sayyidina umar duk ƴaƴanta ne da sau da haka Usman bin Maz'un dan uwan annabi ne minar raba'a tare suka sha nono tare da annabi sai ya zai ta shi ba zai aure ba zai tabbatuli zai koma ga Allah annabi ya masa raddi ya masa martani ya masa rufula ya ce baka isa ba kuma ba za ka yi ba sai sa'adi ya ce walau azina lahu da annabi ya ba shi izini cewa kare aure ya koma gaba ɗaya ga Allah ya yin aure laktasaina mu ba ma auren kai tsaye za mu tsana ba ba auren za mu kaura cewa ba zuwa za mu a fiɗiye mu ma gaba ɗaya yadda ake fiɗiye ɗan taurin lakta na, da mun yi fiɗiye gaba ɗaya alhisi ‘ya'yan marina gaba ɗaya a turi shi ne al'istisa a tabbatul abinda ya ce ma tabbatul tarkun nikahi wai barin aure ka gani wa min hukila li maryam wai wannan ne ya sa aka ce wannan maryam عليه السلام البتول ودبت أوربا مريم عليه السلام وعن أم حبيبة حديث يقول أم حبيبة بنت أبي سفيان كتتي رملة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم <clears throat> أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت يا رسول الله أنت أختي ابنة أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست بمخلية لست بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي إن ذلك لا يحل لي وي أم حبيبة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم kaga irin alkhairin da ta haɗu da shi a gidan manzan Allah sallallahu alaihi ta kaga manzan Allah taga alkhairi ga yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike ta da kyau ga yadda annabi yake kula da su da yadda yake kaunar su da yadda yake mu'amala da su sai ta ce ya manzan Allah me zai hana ba za ka auri kanwata ba ka auri kanwata mana ka auri yar uwata ya manzan Allah sai manzan Allah ya ce kina kaunar hakan hakan zai birge ki ma'ana tana so annabi ya auri kanwata ita ma ta zo ta sha wannan daɗi ma'ana kamar ko dai bata san Allah ya hana wa an tajma'u bainal uktaini illa ma qad salafafa ko ta manta da ayar ko kuma kafin a saukar da ayar حرمت wa banatukum wa akhawatukum وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم الحكمي إيه؟ وأمهات نسائكم اللاتي وأمهات نسائكم wa raba'ibukum lati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa khala'ilu abna'ikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf inna allaha kana ghafurar rahima sai sai wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum sune mata wajen guda goma sha uku da Allah ya ce haramun ne ku aure su to daga cike ce kar ku hada iya da kanwa aure sai dai in ka sake ta ka aure ɗayar ko ɗaya ta mutu ka aure ɗaya babu laifi ma'ana ko da kun rabu za ka iya ka aure uwarsa amma matuka tana karkashin ka ba za ka auro ta ba to ita abin da ya mata daɗi kenan tana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama ai babu laifi ya aure ta sai ta ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama me zai hana ba za ka auri kanwata ba in kish ukti auri kanwata ya manzan Allah ibnata abi sufyan yar abu sufyan ko da ma a ce ba ba su ɗaya ba ai sun hada uba tare <clears throat> ballantana kuma watakila wasu ɗaya ubansu ɗaya yar abu sufyan sai madala ce awa tuhibbina zalika yanzu kina son haka ke za ki kaunata haka a yadda mata suke da kishi haka fakultu na'am na ce kwarai manzan Allah babu abin da zai hana ni in yi haka lasu laka bi mukhliya ni na san game da kai ba zan kasance mai keɓanta ni ne kadai ba ma'ana ni na san cewa ai ba zai mu zauna mu mu kadai ba ga wanta ga wanta karkashin ka ba zan yi ba zan taba yiwa a ce ba za ka karo aure ba ya manzan Allah ni ba zan kasance mai keɓanta gare ka ba na san tabbas ba iya matan da Allah ya halatta maka ba kenan za ka ƙara kuma wa ahabbu man sharaka ni fil khairi wanda zan so duk duniya kuma yayi tarayya da ni a cikin alkhairi ukti kai wata yar uwata zan so ita ma ce tarayya da ni cikin wannan alkhairi a ce ta same ka ta aure ka a matsayin matar annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> to yanzu kamar tana ji annabi zai ce to ba matsala ki je ki yi magana da ita ashe shi ya san wancan hukunci sai ce inna zalika la yahillu li to ai hakan bai halatta ba a gare ni hakan bai halatta ba a gare ni domin yar uwarki ce kuma Allah bai halatta annabi ba ballantana ya zama khususiya a gare shi to ashe ita um, umma habiba wannan maganar da ta faɗa ashe da wata a ƙasa ashe da wani abu a ƙasa ashe mutane suna nan suna ta yi hada labari a gari shi annabi ma bai sani ba ana ta yi hada labari ne wai ashe an ce annabi zai aure yar gidan ummu salama wai annabi zai aure gidan ummu salama shi manzala bai ma san ana yi ba ummu salaman nan kuma ta ce agolarsa ce yanzu kuma mun ji aya Allah ya ce waraba ibukumun lafifi hujurikum agololinku ƴaƴan matanku ko da ba ku ne iyayensu ba ta same su a wani gida to bai halarta ku aure su ba wa allati fi hujurikum amma min nisa'ikum allati dakhaltum bihin na matan da kuka tare da su ta in lam takunu dakhaltum bihin in ba ku tare da su ba fala dunaha alaikum babu laifi ma'ana ka auri mata da safe sai ka ga wata da yamma wace ce wannan cikin yan matan biki aka ce ai yar wadda ka aura ta sai ka ce a so a fasa ni yanzu yar nake so Allah ya ce ya halarta dan baka tare da uwar ba amma idan kun tare da su Allah ya ce bai halatta ba to yanzu aka ce wai annabi zai auri wai yar gidan ummu salama matar shi fa matar abu salama da annabi ya aura sai ta manzo Allah inna nuhaddithu mu muna nan muna tattauna zancen muna ta hira ana gaya mana cewa annaka turidu an tunkiha binta abi salama an gaya mana an kawo mana labari wai za ka auri 'yar abu salama kuma ga shi annabi yana auren wacce ita ma hindu bintu abi umayya bala bintu abi salama wai 'yar abu salama kike nufi agolata qalat wani suna'am ta ce kwarai manzo muna da labari an ce za ka aure ta ta qala sai mazala ce ha laulam ta radi radibati ai ko ba agola ta bace fi hijiri da take zaune a ɗaki na a gidana nake ɗaukar nauyinta ma hallatli ita ma bata halatta gare ni ba mana ko da na auren mahaifiyarta to ita kanta ma bata halatta a gare ni ba ni a karan kaina ne dalili ya rasu rasulullah sai annabi ya ce ha. labnatu akhi min ar-rada'a ah, ita ma yar dan uwana ne bangaren sharuwa annabi ya sha nono tare da Abu Salama kaji ta inda suka hadu Abu Salama ya ya sha nono tare da annabi sai mazala ya ce arda'atni wa aba salama suwaiba suwai ba ta shayar da ni ta shayar da abu salama da aka ita babar mutum ta minar raba'a shi kuma dan uwana ne minar raba'a to da aka annabi yana da bincike ya san danginsa ya san yan uwansa ya san wanda suka sha nono tare yace ba bana auren babarta to ita ba ta halatta gare ni ba dan yar kanina yar dan uwana ce saboda haka bai halatta in aure ta ba haka fa sai da na ali ya zo gurin annabi ya ce ya manzan Allah ka auri yar gidan Hamza mana ya ce me ya ganyi wannan magana ai mun ji labari a gari an ce za ka auri ka ji fa sai manzan Allah ce la uridu alayya banatukum ku daina bujuro min da ƴaƴanku ku ce auren auren ita ma bata halarta gare ni ba domin Hamza ma mun sha nono tare da shi baffan annabi ne amma ya sha nono tare da annabi ba sai lalle ya zanto lokaci guda ba wadda ta shayar da ni ta shayar da hamza sau da aka hamza ma dan uwansa ne minar raba'a to shi ne sai ya ce la don na alayya banatikunna ku dina bujiro min da labarin auren 'ya'yanku a ce zo ka auri zo ka auruwance a'a wala akhawati kunna ko ƴan uwanku ku daina cewa annabi auri wance annabi auri wance ba abin da ya shafe ku in annabi yana so ya aure da kansa ya san inda zai je ya san wanda zai aura qala urwa urwa ibn zubair yace wa suwaiba ita suwaiba din nan da annabi yake magana maulat abi lahab baiwa ce ta abu lahabi babkansa wannan kafiri da ya bijirewa annabi kuma babbansa ne a taƙaha shi ya yanta ta ba arba'atin nabiya sallallahu alaihi wasallam kuma ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan maganar urwa ta Ibnu zubair falamma mata abu lahab da abu lahab ya rasu ra'ahu babu alihi bi sharri hiba wasu daga cikin danginsa 'yan uwansa sun ganshi a mafi sharrin hali a mafi sharrin yanayi ma'ana ma kafiri ya mutu tabbat ya da abi lahabin wa tabba fa qala lahu sai a mafarkin wani yake cewa da shi ma za lake ta kai kwa me ka hadu da shi da ka mutu qala abu lahab qala lahu abu lahab sai abu lahab a mafarkin yake cewa da shi lam alqa ba'dakum khairan ai ban hadu da alkhairi ba kwata kwata bayan rabuwa ta da ku na tafi gurin Allah ban hadu da alkhairi ba ghaira su ketu sai dai an ɗan shayar da ni ruwan sanyi kaɗan fi hazihi dangane da wannan baiwar Allah bi itaqati wato bi wato fi hazihi ba na ya nuna wani abu da aka sha da shi kamar kofi ko wani abu yace an shayar da ni dan ruwa a wannan kofin saboda 'yan 'yantawar da na yi wasu wai ba wai albarkacin yantawa da ne wasu wai ba Allah ya ɗan jiyar da ni ɗan ruwan sanyi kaɗan wannan magana ta urwa ba wai magana annabi ba ce ina fata mun gane ba magana annabi salama ba ce amma alimamul bukhari ya fitar da ita wannan magana ɗin a waɗansu ainihin lafuza wasu na ganin wannan abu ya tabbata amma me dalilin yan tata aka ce sanda ta ka mishi labarin kaninka abdullahi marigayi matan shi dinnan amina ta samu ɗa ita ta ka masa labari da da jin daɗin kaninsa ya haihu marigayi abdullahi shi ne ta ke nama 'yan taki wayan farin cikin da yi da haihuwar annabin nan shi sa wasu ke cewa a wani mamu maulidi ne <laughs> wai ake kafa hujja da shi <laughs> na fata an gani to yi murna ne shi saboda dan uwansa sai wani kafin ma zuwan musulunci ne kuma bai san ma zai zama kafiri ba da annabin ya zo kuma sai ya bujire mishi <clears throat> Allah ya kiyaye alhiba bi ma'ana alhala bi kasar alha wato bi sharri hiba bi sharri hala ana bi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yujma'u bayna almar'a wa ammatiha ba hada aure tsakanin mace da ammarta ‘yar uwar babanta wala bainal mar'a wa ha? ko tsakanin mace da ‘yar uwar mahaifiyarta ma'ana wannan na daga cin abin da hadisi ya ƙara akan wa'incan mata na waccan aya matan ka aure ta <clears throat> ba za ka haɗa ta aure da kanwar babarta ba ko yayar babarta ba ma'ana Allah ya ce karka auri babarta kawai abin da ya ce kenan karka aure iyayen matanku iyayen matanku ya ce sirikanku karku aure su don kana auren yadda sannan tun da ka aure yadda ma har nan gaba ma ta haramta a gare ka to karka ta to kanwar babata yayar babata kanwar babanta yayar babanta ya zan iya aurenta zo in hada su sai annabi sa ba za a hada su aure ba <clears throat> ina fata an gani. su kansu sun haramta a hada su a matsayin aure wane uku batu bin amir uku bin amir albadari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam. wasallam a ahqqa shuruɗi an tufu bihi Masta halartun bihi alfurus mati tantantan sharudan da ya kamata ku cika wa mata shi wanda da shi ne kuka halatta farjojinsu ma'anar wannan magana shine idan aka zo za a ɗaura aure musamman nasa a ƙasashen laraba suna yin haka shine akan tambaya akwai wani sharaɗi ina ango ko wakilin ango ya sanya wa mata sharaɗi eh akwai sharaɗi dama ga takardanin a rubuce wani sharaɗi ne ya sa mata sharaɗin cewa misali ba za ta ci gaba da karatu ba ko ba za ta yi aiki ba ko kuma da ko da ta ce za ta yi karatu ban yadda za ta yi aiki ba ko kun shaida shaidu akan haka eh mun shaida kai waliyin ta ji haka ne eh an yi wannan magana sai ce ga shaidu ga komai sai a rubuta ko kuma ita akwai sharaɗin da ta sa masa sai eh, akwai sharaɗi ta ce za ta yi karatu kuma in ta yi karatun ma za ta yi aiki to kai wakilin ango ka kuma ango ya yarda da wannan eh ya ce ya yarda sai a rubuta a gaban shaidu ya sa hannu su sa hannu eh a <laughs> babu irin wannan sharaɗi dai wanda zai zamanto tsakaninsu da ita suka yi amma to a ba shi sha na yi ba ne, ba <laughs> kai ma za ka ɗauki wannan sharaɗi? <laughs> imamu maliku a cikin muwaɗa ya ce irin waɗannan sharuɗa idan mutum ya aure to lalle ya rika cika wa mata matakar bai saba Allah da annabi ba amma idan mace ta sa ma sharaɗin da kai ma ka san cewa ba zai yi ba ko da ka ɗauka yadda za ka iya karyar shi kamar cewa sharaɗin ba za ta je garinku ba kai ba ta zauna a ƙauye ba ko ba za a tafiya da ita ba ko kaza ita yar birni ce ba inda za ta ka yadda ina eh, yadda a yi idan hali ya kama za ka iya tafiya da ita garinku to ala'ayyar halin da ana nufin sharaɗe wanda ka ɗauka kuma ka yarda ka amince to ka karka karya mata sharaɗinta in ka san kana son zaman lafiya ita ma kar karya maka dan gashi duga komai kuma za a iya zuwa kotu akwai kuma sharaɗin da ya shafi sadaki shine na alkawarin in na aure ta yanzu ba ni da kaza amma zan ba ta kaza shine sadakinta to wannan sadaki da shi ka halatta farcin can ji salatu sallallahu da shi ne Allah ya halatta maka ita kai mata alƙawarin zaka saya mata mota kai mata alƙawarin zaka saya mata gida kai mata alƙawarin kaza idan ta aure ka a matsayin shi ne sadaki to annabi yace inna ahqqa shuruti mafi haƙƙin sharɗi mafi cancantan sharuɗa an tufu bihi da ya kamata ku cika da shi masta halartar da furut matuƙar wanda da shi ne kuka halatta farjinsu da shi bai halatta ta zo ka hana ta ba ko ka ce za ka ba ta kuɗi kaza ka ba ta rabi saura rabi ba ka ba ta ba to wannan haramun ne tunda da shi ka halatta farjinta da shi Allah ya halarta maka ita to wajibi ne ka cika mata wannan sharaɗi din to amma waɗancan sharuɗa da muka faɗa ko da ka karya ba za a ce ba ta halatta a gare ka ba sai dai wannan kasan zai iya janyo rashin zaman lafiya tare da kai don kun yi shaidu kun yi komai a gurin aure laraba suna rubutawa amma nan ne ba a rubuta suka ta na yadda za ki ci gaba da karatu kuma zan ma samun miki aiki in kin gama sai namiji ya zo sai ya ki ko ya karya ko ya ce bai canzan can ba to duk wannan ana yi to amma dai alayyar halin bai halatta mutum ya ɗauko sharaɗin da ya san ba zai suka ba don zaman lafiyan aurensa wa ana abdullahi ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naha an nikahi shigari annabi ya hana auren shigari auren shigari sai malami suka ce wa shigaru abinda ake ce mu shigari auren shigari shine yin aure don biyan bukatar waliyai don biyan bukatar waliyai mana ka bani yarka ni ma da sharaɗin zan baka yata ko ba tare da mun karɓi wani sadaki ba a tsakaninmu zan auri yarka kai ma za ka auri yata kaga babu wani sadaki a tsakanin mu me dalilin da yasa ya zama haram abu biyu ne na farko rashin ambatan sadaki na biyu an yi auren don biyan bukatun waliyan ne mana don na ga yarka ina so kai ma ka ga yata ya sa muke so don biyan bukatunmu ba don 'ya'yan ba ba don manifestu ba ba don su wato biya musu tasa bukatar ba kawai waliyan ne suke son cimma burinsu sosai sai annabi ya hana irin wannan aure shi ake ce ma shigari an yi zawijar rajulu ibnatahu mutum ya aure da shi ala an yi zawijahu ibnatahu akan shi ma wancan ɗin ya auren mishi da bai na huma sadakun kaga ba wani sadaki kenan a tsakanin su sai ce rike na ka sadakin rike nawa wannan malamai suna sashi daga cikin an kiha alfasida auren rakiya wanda suke batattu auren shigari auren mutu'a da ire-iren sun kana karanta risala wa ana ali bin abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali alaihi النبي na ha عليه وسلم نهى annabi ya hana auren يا yau ma متعة a ranar أراني ياكن Ka kaga shi ma ba a farkon musulunci ba ne ma'ana wai kari da didda da sahabai na auren mata da yawa ga bayi kuma Allah ya halatta musu mutu'a a farkon musulunci din ne gudun kasu saba wa Allah kasu kalla haramun kada idan su ma kai ga haram an ce almar'a ta takbil wa tudbir fi surati shafa. mata tana tahowa tana juyawa a surar shaidan ma'ana shaidan ne yake zayyana ta sai ga kamar ta fita ka kamar ta fita gidanka to duk sanda ɗayan ku ya gama ta bai sha'awa annabi ya ce yana da bukatar auren ta ya auren in kuma ya yi sha'awa ta ce je gida gurin matar shi abinda duk wata mata take da shi matar sama tana da shi to idan mutum ya ce shi mata ɗaya kawai to galibin za ka ƙarya ne akwai matan da da yawa yana son su ba zai iya zuwa ne kawai ya aura ba ko dan yana tsoron talauci shi dan boko ne shi ko kuma dan dai kawai yana ganin matar ba za ta yi bashi kara ba amma babu wani mutum da zai ce wai shi mace ɗaya kaɗin wai ta ishe shi ya gamsu ƙarya ne wallahi sai ya ga 'yan matan da yawa yana son su kuma yana magana da su to me yasa Allah bai hana ka ba ya baka dama to bai kamata dan adam ya haramta wa kansa abinda Allah ya halatta mushi ba muta a farkon musulunci ma ya halatta me muta shine ka bar matarka a gida ko matan ka biyu ko matan ka uku ka tafi sabis ne ka tafi wani gari neman ilimi ka tafi kasuwanci kana zuwa kudu za ka yi wata shida shekara ɗaya baka dawo ba wannan zaman da za ka yi mamadin ka rika kallon haram ka rika kaza ka rika kaza kuma kila kana da karfin sha'awa sai ka zo wata musulma ka aura ka ce zan aure ki da yardar waliyanci da komai amma gaskiya iya wata shida ne zan koma gida za mu rabu ya halatta sai ka ba ta sadaki ainihin a daura wani da shaidu da komai zuwa wata shida zuwa wata uku zuwa wata biyu zuwa shekarar da za ka gama sabis ka dawo da sauransu to daga baya sai annabi hana a shekarar khaibara da sabai na yawan tafiye-tafiye suna zuwa jihadi suna zuwa su wasu watanni kwanaki ba sa gidan kuma ba sa son saba Allah ko da da bai kallo sun san haramin ne sai annabi ya halatta musu mut'a amma annabi ya haramta a shekarar haibara. shekarar khaibara shine shekara ta bakwai bayan hijira annabi ya ce da yaki ma'ana kafin annabi ya bar duniya da shekara uku sai nan to haramin dai amma har gobe su shi'a suna ganin ya halatta kuma sai suka yi ƙarin gishiri ma a wasu abubuwa ƙarin gishirin ne wani lokaci sukan yi auren mutu amma ba tare da sanin waliyai ba amma shi ne a cikin tarihin wasila yana ganin da yaddar waliyai ya kamata dai a rika yi <clears throat> ma'ana ubanta ya sani waliyinta ya sani kuma ka ba da sadaki ba daga kai sai matar ba amma akwai daga cikin malamai shi'a da suke ganin za ka iya yi daga kai sai matar ka ba ta sadakinta wasu kuma suka ce za ka iya yi daga kai sai ita amma ba tare da waliyan sun san mutu'a ba ne saboda haka idan ka san kun da ita nan da shekara za mu rabu wannan na magana ne a cikin addinin shi'a to idan addini wajen kwanakin ya zo sai ka zo ka sami iyayenta ka ce to yau aurenmu ya kare da ita date din da muka yi ran kaza ga watan kaza ne to ya tare to wai a madadin ka saba wa Allah suka ce gwara ka yi wannan auren to su har gobe ba su haramta shi ba to shi sa suna yin nikahun mut'a auren ainihin mut'a amma addini ya hana shi daga baya saboda haɗin rizikan da ke cikinsa yana tare da mafasid annabi ya halatta shi ne zuwa wani lokaci daga ba aka gano yana da barna da yawa daga cikin barnar shi da hadarorin shi shi ne. idan mace tana yin auren mutu'a to za a wayi gari za ta kai matsayin da za ta rasa mijin da zai zo ya aure ta ta yi mutu'a ta yi da wancan ta yi da wannan yanzu za ta zauna a gida ne ba lallai ta samu miji ba Mana za ta zama bazawara ne kawai kila ta yi aure uku hudu biyar sama da haka mutu'a, to wani kuma yana da kishin da ba zai zai aure irin wannan mata ba na biyu akwai yiwuwar ta rika samun juna biyu wancan da wancan da wancan da wancan na fata an gane a cikin wata uku nan da suka ce za su yi an samu juna biyu ko da za a ce akwai family fulani akwai kaza akwai kaza da za a tsare ciki to ba maki kuma ta samu juna biyu da shi kuma wata uku ya sake ta ya tafi ya za a yi da ɗan kila ko ba ɗan gari ba ne kila kaza kila daga wata kasa yake ta ga ƙarshe matanci za ta ta cutuwa sannan akwai waɗanda za su iya zuwa sai auren mutu'a na wani ɗan lokaci an nikahu ila ajalin temporary marriage ne sai zan to ya zo ya aure ta kuma ya haihu da ita ya biya ya uku a neme shi a rasa ya gudu a rashin amanan mutane duk zai iya yi wa ya bata da wahala to shi ta malamai suka ce rashin yinsa ya fi alkhairi me ya bata auren shine ambatan ajali ta lokaci zuwa lokaci na cika za mu rabu ko kuma ce sakakkiya ta dama to wannan shi ya bata auren sai da aka musulunci bai yadda da haka ba sannan za a iya samu malamai suka ce cin amana ke mata yin kika san wannan ba zama rami da shi ba iya wuri ne na wata uku wata hudu wata biyu shekara ɗaya mu rabu kaga ba za ta gama amincewa da kai ba ba za ta yadda da kai ba in mara imani ce ma ta ga kai mai kudi ne za ta yi kashe ka kafin wannan ranar tunda ta san kuka rabu ba ta da gado da irin waɗannan haɗarin rikan malamai suka kalla suka ce bai kamata a ci gaba da yin auren mutu'a ba tun tunda nasi ya zo annabi ya hana kuma daga imama alin da suke ganin shine shugaban shi'a na farko to shi ya rawaita wannan hadisi sai na ali annabi ya hana auren muta wa alluhum al alahliya da kuma cin naman jakin gida وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكه الأيم باء أورد بزورة حتى تستأمر سأني مؤمر منك معنى سيتا يدتا فرتا دباتتا سيئنا da دورا ta ce eh na yadda a daura saboda ne saboda ana ganin kamar ta hankali kuma wato bai kamata a ce an matsa mata ba ko kuma kawai za mu baki wani ba wala tun kafin bikiru ba a aurar da buruwa ita ma hatta su saban ita ma sai an yi mata izani an nemi izininta neman izinin Falu ya rasu kai fa izinu ha? ita kuma me izininta Ya ce an taskuta idan shuru. A nan, malamai suka ce duk da haka akwai yarinya da za ta iya yin shiru kuma ba ta so wai ana ganin zai wahala budurwa idan babanta ko wani nata ya ce za mu haɗa ki da wance ya kika gani sai ta shiru da ta ce komai ba to wasu na ganin wannan yadda ce domin in ba ta so ko ba ta yadda ba babu shakka za ta yi wani active da za ta yadda ba ko za ta ce a'a ko wani abu to wata kila saboda kunyata ko yawan tarbiyyata ko makamantin wannan koyi da take ganin girman iyayenta za ta yi shirin ko ba ta ce komai ba to anan malamai suka ce duk da haka inda wasu kawayenta wanda take hira da su a a tambaye su don Allah ga abin da muka ce da wance me kuke jin ra'ayinta game da wani <laughs> ga za su yi cewa gaskiya ba ba wallahi ba so take ba kawai dai ba ta so ta maka tawaye ne ta san kai mahaifinta ne kaza kaza to anan kai kuma sai kai mata adalci in ka san ba ta so to za ka yi kira wata ka ce to ai ban san ba ta so ba amma na ji labari abinda na ce miki ba ta so to za ka iya ganin kuma wani abu a tare da ita tare da cewa fa yayin uwa maganar auren dole da ake ta magana yanzu ko auren ki da ake cewa to wannan ba daidai bane wannan magana da ake fada ba daidai bane iyaye suna da haƙƙi a kan ‘ya'ya kuma a mazabar malikiya ma namiji ko uba yana da damar da zai aurar da ‘yarsa budurwa musamman wadda bata balaga ba auren dole ko tana so ko ba ta na fata an gane sai dai in babba ce mai hankali kuma wayayya kuma ta san inda duniya ta sa gaba kuma tana da ra'ayin sadiq, mai ma'anar ra'ayin sadiq. ba ta taba yin aure ba amma ta kai matsayin hankali ta yi karatu ta kai wani shekaru ta wahayi ma'anar wayewa da muke nufi ba da kikiya ba ce ta san maza to an ba su da kirki <laughs> na fata an gane sau da haka tana so ta zaɓi wanda take ga yayi mata kirki yayi mata abin nan to wannan sai ta zama kamar ba zora take yare da ana ganin ta je har jami'a ta yi hankali ta gogayya ta haɗu da abubuwa da yawa a zo a ce za a matsa mata a yi mata aure irin wannan bai kamata ba amma abinda muke cewa shine a koya wa yara tarbiyya su san iyayensu ba za su cuce su ba kuma sun fi su ƙaunar kansu da kansu idan iyaye da yayyanta da iyayenta suka ce mu dan Allah muna ba shi shawara a cikin samarin kiɗin da suka zo ki auruwa ne to kace musu tawaye kace ta mata auren ki idan ana ganin ba ta da hankali ko shekarunta ba su kai ba za a iya matsa mata sai in an tabbatar auren ba zai kyau ba ne me yasa don sun fita hankali domin kace za ka biya ta ita kawai a bata wanda ta gano wani niga ne kawai ta gano ta ta ita shi ta so sai a ta ba auren dole a bata shi to ku ne za ku yi da na sani amma ba laifi ba ne a ce to shikenan wanda muka zaɓa mukin ba shi so eh to mun bari amma fato ki kawo wanda muka yi da shi muka yi da tarbiyyarsa duk wanda ke kawo ba mai da shi ba wallahi ba za mu bashi ba domin ke mun sama muke tarbiyya to ki kawo wanda muka yi da shi amma mun yi da ba za mu yi miki daulan ba to ya kamata a rika koyawa yara cewa duk abin da iyayensu suka zaba musu su rika bi dan wallahi sun fi su komai tun ba haife ki ba baban ki ya hankali to me yasa za a rika koya yara suna jin irin wannan maganganun wai auren dole auren ki aka yi mata shi sa ta gudu za ta yi kai iyayenta kara wannan bai dace da tarbiyyar musulunci ba a zamanin annabin an yi sai mata ta zo ta ce ya rasuwallah mu iyaye mu yan mata muna da ba mu da dama ne da za a nemi izinin mu mana ana da dama da za a aure da mu kai tsaye annabi ya ce a'a lallai a nemi izinin ku ta ce babana ya aurar da ni ga wani namiji da bana ta ce amma na yi da zan zauna da shi sau da bana san ɓatar ran na kuma don kan na saba masa yana da haƙƙi a kaina amma na faɗi wannan ne ya mazala don maza su ji cewa 'yan mata ma fa suna da haƙƙi da za a rika neman shawarar kar a yi musu kama karya na fata mun gane saboda iyaye suna da haƙƙi akan 'ya'yan da wallahi la kaddara Allah ko kare suka auren mata suka ce auri wannan bai kamata ta daga kai ba dan ba ki da hankali ba ki san san aka halice ki ba ba ki san sanda aka rene ki ba aka sha wahalar karatun ki da rayuwar ki da komai har ki ce kin fi iyayen ki hangen nesa a yanzu sai da in an gano iyayen ko suna da wata son zuciya ko ba wanda suka san addini bane ko ko makwadaita ne so ko jahilai ne ita kuma tana da hankali ta tabbatar da ana so a yi tallane da ita ko kuɗi aka ci da ita da sauran amma in ba haka ba ta tabbatar iyayensa masu tarbiyya ne Iyayensa mutanen kirki ne to bai kamata ta tanka ba don matan sahabai da yawa haka aka aurar da su da haka abdullahi dan umar ya ɗaura wa yarsa aure saudat ba ta ma sani ba kuma urwa din na ibnu zubair shi ya aure ta kirawo ta yi kin san wannan tace na san shi waye urwa ibnu zubair to na daura miki aure da shi dazu dazu nan ki je ki ebo tsummo ki bi shi wallahi ta ce shikenan baba na gode ta shiga gida ta je ta gaya babata me yasa sun gamsu da tarbiyyar da suka ba kuma ta san babanta wanda ya bata ba zai taba bata mutumin banza ba dama can sai ka wai a rediyo wai ana hira da yaniya ke me yasa kika gudu wallahi auren ki akai mun wani <laughs> auren dole aka yi mata me yasa suna gani a fim ana nuna musu hanyoyin da za su yi iyayensu tawaye sau da waɗannan kalmomi a daina amfani da su a rediyo ko talabijin da sauransu gaskiya ba daidai ba ne to annabi ya ce ana neman izinin su in suka yi shiru ko suka yi murmushi ya nuna ta yadda tana so musamman budurwa. sai da ce amma mun kusa gama babu bari mu karanta shi a gurguje an aisha radiyallahu anha qalat ja'at imra'atu rifa'at rifa'a al-qurabi matar rifa'a al-qurabi ta zo ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat gurin annabi tace kuntu inda rifa'a al-qurabi ya magala ni mace ce da na kasance a karkashin mijina suna rifa'a al-qurabi fa tallaka ni sai sace ni fabatta dalaki sai saki na ya zama albatta dalakul ba'in sakin da babu komai a cikinsa ma'ana sakin ya kai har uku fata zawwatu ba da hu bayan sakin ya zama talakul batti to bayan shi na aure abdurrahman ibn zubair abdurrahman ibn zubair sai ta ce wa inna ma ma'ahu mislu hujubati saudi mace in ta kai wani matsayi yanzu wannan ba zawara ce har ma an sake ta sake uku to al'amarin mace za ta kai matsayin da ko kunya ba za ta ji ba idan har ta za magana da muka faɗa cewa ga namiji ne ya aure ta ko yana ba ta ci da sha da sauransu akwai bukatar gamsar da sha'awarta na fata mun gane wannan haƙƙin ta ne musamman akwai matsayin da za ta kai ba za ta iya haƙuri babu shi ba sai na umar ya zo yana yawo kamar yadda ya zo cikin tafsirin ibn kasir a karkashin ayan nan da Allah ke cewa lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim sai ta mata da daddare tana ta wata dawala hadha al-lailu تطاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني ألا خليل أولئبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه tana waka cikin murya mai sanyi kuma kamar alamun tana kuka sai na umar ce ban gane wannan makar da take ba wallahi ba don tsoron Allah ba ba don kunya ba ba don mutunci ba yau da gidan nan an yi abin da za a me ya faru ya bincika ka ce ai mijinta yau sama da wata hudu baya gida yana cikin sojojin da sai na umar ya tura su jihadi ashe tana bege ne tana shauki zuwa ga mijinta kuma tana da bukatar ganinsa sai sai na umar ya je gurin esa hafsa gidan manzo Allah ya ce hafsa wata nawa mata za ta iya haƙuri da mijinta ta ce kamar kai ya amira muminin ka ne mun wannan tambaya ce ke ki gaya mun gaskiya ubanci zai shiga wuta idan ba shiga ba kin ji kin ji abin da na jiyo matan musulmi ne na ebu matan su na kai su yaki sama da wata hudu ta ce ya amira muminin mata za ta iya hakuri ba mijinta wata uku ko wata hudu amma in ya wuce haka sai mai karfin hali in ya wuce haka sai sai na umar ce so daga yau tun matar da mijinta ya wata uku ko kafin wata uku za a dawo da shi sai a tura waɗansu sojojin don kar mu shiga haƙƙin matan ta zo wata mata take ce wani mijinta yana italy sai ya shekara biyu bai zo ba ita abin ya dame ta tace yanzu watansa ya yi shekara ɗaya da wata bakwai wata ɗaya da wata bakwai ya haƙi zuwa kuma ta ce wallahi ko haihuwa ba ci ba ga kuma da yarinta ya za ka tafi ka bar mace shekara ɗaya shekara biyu wannan kuskure ne ku ne sai wannan mata ita ce sai rashin sa'a wanda ta aura sai zama innini ne ko annini shi ne ma'ana yana da kankantar gaba baya iya gamsar da ita to sai ta zo gaban manzo Allah ta ɗauki gefen zaninta tana ya manzan Allah wa inna ma ma'ahu abinda ke tare da shi <laughs> misla hudu ba su saubi yadda ka san gefen tufafin nan gefen wata tufafin nan haka yake ba shi da komai a tare da shi sai manzan Allah ya fahimci mai take nufi sai fata basama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya murmushi yace aturidina an tarji'i ila rifa'a yanzu kenan so kike ki koma gidan rifa'atul qurazi kina so ki rabu da shi kenan shi ma'ana bai gamsar da ke la yace to ba zai yi ba hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailatiki sai kin ɗanɗani zuma sai ya ɗanɗani zuma ki ma'ana duk da za a yi dai sai an samu haɗuwa tare da ku ba zai yi ba hatta tanki ha zaujan gaira hudun nan lalle sai an samu haduwa kuma haduwa ingantacciya sannan ya halatta ma ya sace ta ta je ta auri na da qalat aisha tace wannan magana da ta zo tana yi wa abubakar indahu abubakar sai yana gurin annabi wa khalid bin sa'id bilbabi khalid bin sa'id shi ma yana daidai kofa yana jin wannan mata yantadiru an yi la yana sauraron annabi ya bashi izini ya shigo fanada daga can waje sai kama kira ya Babakar, ala tasma ila hazihi abubakar wai baka jin wannan mara kunyar matan a gaban manzo Allah tana waɗannan maganganu ma ta jaharu bihi inda rasulillah ma'ana ana ganin annabi mai saukin kai ne mai karbar fatawa ne daga kowa abubakar kai ne kake yi ba za ka mangabe wannan matar ba kana ji abin da wannan mata take a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai kuma hadisin gaba wannan ya dan goje na'am an anas ibn malik radiyallahu anhu qala anas yace min sunna yana daga cikin sunna malaman hadisi suka ce in sahabi ya faɗa haka yana nufin abin daga annabi ne hukuncinsa hukuncin marfu'i yana daga sunna idza tazawwaja al-bikra ala sayyidi in mutum ya auri budurwa ba ba ba a fama inda ha saba'an zai zauna a gurinta har kwana bakwai sun makasa ma sane su gaba da raba eh, kwanakin zaman aure wai za ta zawaja sayi ba in kwa ba zaura ya aura a fama inda ha salasa zai zauna a gurinta kwana uku sun makasa ma sane su gaba da raban zaman wato kwana fara abu ba, abu ba ya ce laushi ito inda na ga dama la da zan iya cewa da ku inna anasan wannan magana fata anas rafa'ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta ya ɗaga magana zuwa ga annabi mana asalin magana daga annabi ce an ibn abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama law anna ahadakum idza arada an yati ahla da aje da yanku sanda yayi niyya zai je wa iyalinsa qala ya ce bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna shaitan Allah ka nesa ta mu ga shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana ka nesanta shaitan ga barin abinda zaka azurta mishi fa innahu in yuqaddar bainahuma walad lalle inda za a kaddara samu wada a dalilin wannan haduwar fi zalika lam yadurruhu shaitanu abadan har abada shaitan ba zai cutar da shi ba an ukubata bin amir ma'ana wannan addu'a ce kenan wadda ya kamata dukkan mai aure duk sanda zai je iyalin sai rika karanta ta idan ka samu littafin wahid abdulsalam bali asarimul ya yace in yana rukiya yayi hira da aljanu dewa a cikin asarimul battar yace da yawa abinda aljanu suke gaya mishi wannan mutumin idan yana je wa iyalansa baya yin addu'a da aka ina samun daman nema biyan bukata ta in je wa matashi shi sanda yake saduwa da ita me yasa ya karanta wannan addu'a Allahumma na shaitan wa jannibu shaitan mara zakana bayan ya yi bismillah Allahumma na shaitan wa jannibu shaitan mara zakana wallahi shaitani bai isa zo kusa da shi ba عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم كشيدنكم أهردنكم والدخول على النساء بشقاء قلن ماتا قلن دمتا تكي إتكالي أشيبانتي إتكالي في أجدام كلك شجيدة فتيكونا شقاء معنى كركو لك شيبانتي وادس كركو لك شقاء فقال رجل min al'ansar sai wani daga cikin mutanen madina ya ce ya rasulallah a ham alhamu karibin zauci to dan uwan miji fa kanin miji uwan miji dan baffansa dan kaza dan uwan miji shi kana ganin babu matsala dan yana shiga gurin matar mutum qala alhamu almautu alhamu almautu ai alhamu kamar mutuwa yake yadda mutuwa take sadadowa ta shigo gida ta kashe mutum haka dan uwa yake shiga gida ya kashe auren mutum ma'ana an amince masa dan uwana ne kanina ne yayana ne dan dangina ne kana ganin ko baka nan ya rika shiga gidanka to wallahi kuma sai ya fi maka barna sama da wani sama da abokinka sama da wanda ake ganin ba a yi dama ya shiga gidan ba me yasa shi wannan ana ganin dan uwa ne na fata mun gane da haka malamai suka ce annabi ya kamanta shi da mutuwa yadda mutuwa take sadadawa gida ta yi barna ba tare ma da an sani ba to dan uwa zai iya zuwa ya yi wa dan uwansa barna a gidansa da ya halatta ya rika shiga gidansa ba tare da ainihin wato cikakkiyar amana ko kuma mai gidan yana nan ba wali muslim muslim ya ana bi tahir an ibn wahabi qala samitu laysa yaqul na ji lais sa'ad al-misri abokin imamu maliku yana cewa alhamu aku zauji dan uwan miji ake nufi wa ma asbahahu da duk wanda yayi kama da dan uwan miji min aqaribu zauji daga cikin dangin miji ibn al-am kamar dan baffa wa nahawhi da makamancinsa sai da annabi ya hana ko sokar kar a sakan musu su rika shiga gida ba tare da mai gidan yana nan ba ballantana a samu kyakkyawar alaka tsakaninsu da wasa da dariya ko abin da ake cewa da a kasar hausa wasan kanin miji da sauransu <laughs> Allah ta'ala ya kiyaye wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alaikum salam <clears throat> lalle wanda suka hada uwa ɗaya uwa ɗaya ma'ana tun aka ce uktaini yan uwa ma'ana wanda za a ce shakikiya to uwa ɗaya uba ɗaya ce to amma wanda suka hada uba ma yar uwa ce wanda suka hada uwa ma yar uwa ce eh wannan babu laifi tunda ai dangantaka ta dan yi nisa amma dan ana nufin uktai ne kamar shakikai ko li abi ko li ummi su ne hakikanin uktai ne <coughs> wallahu ala wa alaikum assalam wanda ya auri mata a lokaci guda kamar yana samun kwanaki a lokaci ya zai raba hakikatan babu wani matsala game da wannan magana cewa wannan aka fara daurawa wannan ba shine maganar shari'a ba na ji maganganun da ya bbc wai ai wadda aka fara daurawa ita ce uwar gida ita ce kaza wannan duk ta ce kawai idan aka daura masa aure a rana ɗaya wannan ya danganta ko yayi ƙuri'a tsakanin yayi ƙuri'a ko wata an daura da safi wannan an daura da yamma sai ya zuwa ya tara su in yi ƙuri'a ko ɗaya ta ce a babu laifi ya fara shiga ta wannan duk sarai da haƙinsu ne sau da ka yana iya yin ƙuri'a tsakaninsu amma magana wacce aka fara ɗaurawa ita take da haƙƙi wannan babu wani dalili na addini akan haka Allahu ala to a aitin da yanzu yan mata ne tun da yanzu duk misali a sai duk budurwa ce to kaga wannan kuma babu matsala to da aka zai iya shirya yanzu daga bibiyinsa shi ke nan. ba su yayi baka ya san baka yanan nan ba yawwa wallahu a'lam sai dai in kamar ɗaya ba zaura ce ɗaya budurwa ce to wanne yana da yadda kuma zai sulwa tsakani ya ce to wannan tun da budurwa ce zan yi kwana baka kamar yadda annabi ya ce watan kuma kaza yawa sai a ci gaba da abin a wata alhamdulillah